ne ciyaman dinmu makasudin yin wannan taro shine don mu zo mu kare jaddada goyon bayan mu ga wannan tahiya mai albarka ta pdp ta alhaji atiku abubakar so mun zanna da ƙungiyoyi sama da saba'in da hudu mun yi makin arrangement in cewa ya kamata mu zo mu hidda matsaya so kuma at the muka samu matsaya muka ce abi atiku abubakar kuma wannan ƙungiyoyi dukan sunan da ka gani sun zo wurin nan mun yi magana da su suka zo muka haɗu muka zo muka ce mu zo mu yi wannan tahitaki don mu gwada goyon bayan mu so wannan tattakin da muka yi muna gwada cewa muna goyon bayan wannan takara ta Alhaji Atiku Abubakar a matsayin shugaba na wannan ƙasa da muke sai zamu wannan ita dai Ayo Decide kungiya ce wadda take nan cikin ayocin Najeriya kawai mun je a Bauchi muka lancin wannan abu akwai kungiyoyi sama da 330 da wani abu wanda suke bayanta so a bauchi muka je aka fara wannan campaign kuma aka kaddamar da shi aka yi town hall meeting ko mutane da suka aminta da cewa ya kamata mu zo mu bi shi saboda muna ganin shine mafita wa'annan gwamnoni da suke ganin kamar sun koma gefe so mu muna tunanin cewa ya kamata su zanna su yi kansu tunanin da ya kamata na a zo a haɗu guda saboda jam'iyyar pdp idan bata zo ta anshi mulki wannan lokacin ba ba mu taɓa tunanin akwai wani lokacin da zai dawo ta zo ta ansa ba kuma Allah ba zai yahe masu ba duk wani wanda ya zo ya mu ƙasan nan tuggu na cewa ba za a samu wannan takara ba aka batta ta tahi wani wurin da bai dace ba so mu mutanen Najeriya ba za mu yafe mashi ba Allah ba zai yafe mashi ba saboda cikin yanayin da kasar nan ta shiga so kwarin gwiwar da muke gani shine mutane sun hakalta abin da ya kori jam'iyyar PDP dama kenan a 2015 wanda mutane suka kasa zaman lahiya a su aka zo abubuwa suka ta tashi ba su kai irin yadda yanzu ma ake ciki ba na ɗaya ga hauhawar farashi ɗalibai suna ta yajin aiki wanda ya ji aikin nan bai si bai yawa ƙarin kuɗin makaranta man fetur shi mai girma shugaban ƙasa shi ya yi ya ce in aka saida ma shi matsayin naira hamsin an ƙwari ka amma yanzu muna sayan shi ɗari uku wani wuri ma an kaje zai wuce haka so shine gaskiya ƙarin gwiwar da muke ganin mutane sun hankalta saboda wannan taron da kake gani shugabannin ƙungiyoyi ne kawai suka kira aka hito so ina gaya maka in aka hito jihar ƙura za ka ba sha mamaki ƙarfe sha biyu na rana insha Allah wannan jam'iyyar ta ci zaɓenta so gaskiya a jiha duk jihar da muka je muna wannan taron mukan samu mutanen dan takarar gwamna su ma su shigo da mutanensu so ko a yau wannan tahe da kake gani akwai mutanen da na dan takarar gwamna sun shiga cikin mu mun zo mun yi tafiyan nan da su mu abin da muke kallo wannan rarrabuwar kanin in ka kalle ta ko a gida in ka shiga cikin gidanku a familin ku zaka iske wani sai rabu so don haka wannan rarrabuwar kan baka hana ta sai dai muna kira ga su wannan ita ce babban makasudiyar wannan ayo side za ta je ta zanna da duka wannan rarrabuwar kanin duka parties din biyu mu ga mun samu matsaya sun zo sun haɗa kansu an zo an anshi mulkin nan insha Allah